Hukumomi a jihar plato sun jaddada dokar hana tuka babura a cikin garin Jos biyo bayan wata hatsaniya tsakanin 'yan babur da 'yan sanda, lamarin da ya kai ga rasa ran mutum guda da dama kuma suka jikkata. Lamarin ya auku ne da safiyar jiya yayin da 'yan sanda ke kokarin aiwatar da dokar hana yawo da babura a cikin garin Jos har ya kai ga sun yi amfani da barkonon tsohuwa don tarwatsa masu baburan. Mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin manema labarai Emmanuel Nanle ya ce gwamnati ta ƙara jaddada dokar hana tuka baburan ne don kaucewa abin da ka iya zuwa ya komo. Eh to sanarwar don aka ana ta mutanen jihar Plateau cewa takunkumin da aka sa akan masu aikin goyin cewa har yanzu tana nan gwamnati ba ta soke wannan dokan ba. don kuma a sake nanatawa wanda suke amfani da ake nuna musu cewa gwamnati tana fiye da wannan kuma ba canza dokan nan ba. Amma kun samu cikakken bayanin abin da ya faru jiya? Eh, to bisa ga rahoton da muka samu yan sanda ko kuma hukuma sun yi kokari ne da hana mutane da an ga an fara fitowa mutane suna amfani da babura Abin kuma shi suka kai da ɗan hayaniya wanda ta sa mutane suka haɗa kansu a cikin baburan suka haɗa kansu har kuma dai sun fara zaman lafiya a wancan bangaren shi sa aka ce to gara a sake nanatawa cewa gwamnati ta yi sayin da To sai dai wan wani da ya rasa ransa sanadiyar aiwatar da dokar hana tuka baburan, kamar Bashir Isa, ya ce dan uwan nasa ya rasu ne sanadin harbi da 'yan sanda suka yi, duk da cewa 'yan sandan sun ce barkonon tsohuwa suka watsa. Safiyar jiya ne kamar karfe tara da rai, 'yan sanda da ke City Division sun zo kamar 'yan ashaba akwai yaro wanda ake kira Adamu Isa wanda kan ne a gare ni shi kuma yana aikin famfo ne wato plumber ne ya je so kaya aiki a daidai masalacin yan taya wayannan yan sandan suka yi harbi suka same shi a kai inda aka harbe shi nan bai san halin da yake ciki ba to muka je muka sanar ma da hukumar yan sanda muka wuce muka je human rights commission inda muka je muka lojin complaint a wajen to muka koma je yaro aka sa mishi officer dina nan bayan an cire mai wannan a harbi suka mai a kan shi to dai a safiyar yau ke yaro na Allah karma a yanzu nan kafin na fara magana da ke na kira shi DPO na wannan ofis din inda wainan yan sanda suka fito na sanar musu da cewa wannan yaro da suka harbe shi kuma suke cewa wai ba harbin shi suka yi da bindiga ba sun yi harbi ne da bindigar tiyaga yanzu nake gaya ma kotun cewa yaron ya mutu kuma in na ɗauko gawar yaron zan kai musu tiyaga office domin su gani. Da na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau ASP Tena Tiopef cewa ya yi har ya zuwa yau da nake magana da shi bai samu cikakken bayanin yadda lamarin ya auku daga DPO na C Division a nan Jos ba. and I'm waiting for it now. I am not going to talk uh, out of speculation. Ya ce, a'a ina jira kenan ba na so in yi magana bisa hasashe, sai DPO da ke wurin ya bani cikakken bayani. Har ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto ban samu bayani daga 'yan sandan ba. A halin da ake ciki dai komai ya lafa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.